Assalamu alaikum barkan barkanmu da haka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka ga waye suka kalli saƙonka a cikin group na WhatsApp ko kuma waye suka karanta saƙonka a cikin group na WhatsApp. Kasancewan wasu ba san cewa idan mutum ya tura saƙo a WhatsApp zai iya ganin waɗanda suka ga wannan saƙon da waɗanda ma basu gani ba. To domin ganin hakan kawai sai ka biyo mu cikin wannan bidiyon ka gan shi ba tare da kayi skipping ba. Yanzu misali kamar wannan group ɗin wanda yake bibiyan mu ya san wannan group ɗin to yanzu misali a ce wannan sakon da muka tura ga shi nan yadda za ka buɗe kowane irin bidiyo duk girman resolution nashi to kama wannan sakon idan muna so mu gani waye suka kalle shi ko kuma waye suka buɗe shi in bidiyo ne da ma waɗanda ba su gani ba kawai za ka matsa kan sakon ne kamar haka idan ka matse shi wannan layuka guda uku ga su na wasu three horizontal lines a nan sai ka taba su kamar haka to za ka ga info da she idan a normal whatsapp ne ma za ka ga features ɗin suna da yawa to ko info ɗin nan shi za ka shiga info yana nufin information bayanai akan abu ko in ka buɗe shi kamar haka to ka gani sai ya ce seen by saboda bidiyo ne seen by yana nufin waɗanda suka kalla ga su nan za ku gan su kamar haka waɗannan duk sun kalli bidiyon nan duk sun kalli wannan bidiyon sai kuma deliver to waɗanda ba su gani ba bidiyon ya ishe gare su amma ba su gani ba to ga su su ma kamar haka har zuwa ƙasa to kun gani wannan shine hanyar da zaka bi ka duba waɗanda suka kalli saƙonka a whatsapp group ka sani cewa ko da group ɗin ba wai kai ka creating ɗin shi ba ko sa ka aka yi a ciki in dai har ka tura saƙo zaka iya ganin waɗanda suka karanta saƙonka da waɗanda ma ba su karanta ba mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba muna roƙon ku waɗanda su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe gashi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai